من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da jinjina tare da yabawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada mu a daidai wannan lokacin a kuma wannan tasha mu ta al'ilmun zinatul fata insha Allah ta'ala akwai abun da ya taso yanzu yana ta yawo a social media yana yawo a social media wani magana da daya daga cikin malaman bid'a yi. a janabin Allah subhanahu wata'ala wanda har ya ma kai ga wanda bai ma karatu ba daga cikin mutane bai yi karatu ba bai ma ɗauka kibulan karatu ba wanda zai iya sanin abubuwan da yake tafiya ma ya san barna ne irin barnan da Allah yake bayyana wa al'umma wanda ko mutum mara hankali idan ya ji ba zai yadda da maganar ba babu yadda za a yi kwakwalwansa ta anshi wannan maganar irinsa take yawo yanzu a social media sai kuma ɗaya daga cikin 'yan bida kamar yadda yake a dama al'adansu su idan wani abu ya kunno kai ba ka yi magana a kai ba ka yi shiru suna jiran su ji taka su mayan bidan wallahi su ya su mayan bidan suna jiran su ji taka in sun ga sun ga baka ce komai a kai ba wallahi sai su dauko wannan bidiyo su tura maka wai me za ka ce akan wannan me za ka ce a kan wannan to irin shi jiya aka yi mun magana ina ganta tana yawo sau da yawa ta dade tana yawo a duniya sai na ga kwanan nan abun ya dan yi kamari da yawa abun na ga abun ya dan kamari da yawa ana sarrafawa yadda ake so to she to naga yana da kyau bari nuna wa duniya shi mai cewa wannan mai zaka ce nake mushi shehu ne daga shehu suka koya daga shehu suka koya to sai wannan magana ya masa zafi ya masa zafi nake to bari man hau gaba da nuna wa duniya daga shehu ne don naga idan na yi shuru game da abu da muka tattauna ta yi wani abu na cata bari ma hau duniya gaba daya kawai in nuna a duniya abin da yake tafiya shin daga shehu ne ko ba daga shehu ba ne ba ina so 'yan uwa bari in samu samu ku wannan karatu. ina so in ga nuna wa duniya karatun tukunna su san daga shehu ne ko daga shi wannan mutumin da ya faɗan ne neman shi ba gan shi ba aka yi dukkan abin da za a yi ba gan shi ba kwana uku sa'an nan baba ko ta nuna ma cewa sha ta yi sanu ya gaje manzo a tafan kan allo ya sauko a cikin daji ya ga an gane wallahu ya cikin nan daji an ka duke shi aka lura shi ke je ba da abin da zai yi a asan bari na zuwa bari in samu ko wannan abu da nake son tattauna akan shi to kwanna mu zarce ce in Allah ya yi barna shi mai gyara kuma Allah ya ba mu wani abu da yake in Allah ya yi barna shi mu mai gyara Allah in ya yi barna yana yi wani abu da ya gyara shi mu mu gyara a zan da mai kan ya shekura wani ya duba wani ya duba kuma Allah ya ba mu wani abu da yake in Allah ya yi banna shamu mai gyara Allah in ya yi banna yana yi wani abu da ya gyara mu shamu mu gyara a zan lamar malamai kan ya wurin a shakowa ya wani ya duba wani ya duba kuma Allah ya ba mu wani abu da yake in Allah ya yi banna shamu mai gyara Allah in ya yi banna yana yi wani abu da ya gyara ba shamu mu gyara a zalamar malamai kano ya fi wani fashe kuma wani ya duba wani ya duba kuma Allah ya ba mu wani abu da yake in Allah ya yi banna shamu mai gyara Allah in ya yi banna yana yi wani abu da ya gyara shamu mu gyara a zanamar malamai kan yafi wurin a shakura wani ya duba wani ya duba Allah in ya yi banna yana yi waya bai gyara ba shemu mu gyara a zangamar malamai kano ya kai wurin harshe ko ba ya wani ya duba wani ya duba Allah in yi banna yana yi waya bai gyara ba shemu mu gyara a zangamar malu bai kama yake duba duba to wannan maganar ita take yawo yanzu sosai da sosai a duniyar social media tana yawo da yawa to wannan maganar kaga wanda ma bai yi karatu ba wanda bai yi karatu ba kaddara ma bai ma dauka kibulan karatu ba wallahi da zaran ya ji wannan ya san sabo ne ba karama ba kafirci ne ko a wajen jahili ko a wajen jahili wannan maganar kafirci ne to wannan maganar na ganta da dalewa na ganta amma na juya mata keya don na ga tun da abin kowa ma ya san ba haka take ba shasa na juya mata keya amma kuma sai na ga jiya yi daga cikin sai ka can wani so me za ka ce a kan wannan yanzu za ka ce wannan yanzu mu muka faɗa yanzu mu muka koya masa yanzu za ka ce wannan yanzu daga tarika ya ɗauka sai ku samu irin wannan maganganun ku hukunta tarika da ita na ce mishi wannan ma daga shehu ne shi ma daga shehu maimakon to yau sai ya mutattauna daga shehun ne sai ya yi zagi ya tafi yanzu a duniya halittu akwai wanda ya sai ya ce wannan magana ba kafirci ne ba Allah ma sai ka ji su su fita su ce kaga tunda ma kai wannan maganar babu malami daga cikinsu da ya fita ya barranta da wannan maganar babu daga babban su da kanana su duk ba wanda ya barranta da wannan maganar babu shi kaji shiru kaman ba su suka faɗa ba to kaga inda duniya da adalci da su fita su barranta kansu da wannan maganar amma kuma tabbas ba za su iya ba don a littafi ne su suka koya musu ba za su iya barranta da su ba to da wannan magana wani dan izala ne ya faɗe ta da billahi alazim ta gama dumama duniya gaba da kaf kowace shekara sai kaji sun kawo sabon zance wanda zai tada hankulan al'umma kowace wallahi sun san kirkiri abun da zai tada wa mutum hankali ko mahaukaci zai tada masa hankali sai sun kwakulo sai sun kwakula ko da yaushe amin ya shekhana amma kuma ba sa iya su fita su ce kul da wannan maganar wanda ya fade ta ya janye ba sa fani haka billahi azim a littafi ne a rubuce a littafi ne wannan maganar a rubuce Allah in ya yi barna kalmar barna ta sha manci ba da kuskure fa barna fa ta sha manci da kuskure dukkan su biyu jingina wa Allah gafirci ne ku je kuna surutu akan wai an ce annabi yana kuskure to kuka cika duniya da wannan maganar wahabiyawa suka ce annabi yana kuskure da Allah kaddara ma a aza su a mizanin kafirai ne wahabiyawar wadannan kuma fa da suka ci Allah na kuskure Don Allah su a mizanin ka ne na Allah arifai ne kutubai ne amma wadancan kuma karna ne kafirai me yasa ne ba mu adalci cikin addininmu yanzu kowa abun ya juya gaba da ya zama wani abu daban komai ya canza kala yanzu kawai kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa kawai kaga yana kira zuwa ga tafiyarsa yana kira zuwa ga shehinsa yana kira zuwa ga gidansu amma a kira zuwa ga addinin Allah a kira a nuna mutane mutuncin Allah da annabi an gagara in kaga nan yana surutu gidansu yake so ya kare in kaga wace na surutu gidansu yake so ya kare shehunsa yake so ya kare ko ta halin kakani kayi sai fa an kare da irin wannan ake wa addinin Allah da irin wannan ake wa Allah subhanahu wataala da irin wannan ake wa manzo sallama da wallahi kowa ya zauna lafiya amma abin koyaushe sai ka ji zance kala kala yanzu wannan da yake cewa Allah idan yayi barna sai mu mu gyara sai ya kara ya yace zai yi barna bari ku kara je tukunna zai yi barna kuma mu gyara Allah ya bamu wani abu da yake in Allah ya yi barna shi mu mai gyara Allah in ya yi barna yana yi wani abu ya gyara ba shi mu gyara kaji yana yi wani abu bai gyara ba sai mu mu gyara yana yi wani abu bai gyara ba sai mu mu gyara kaga barna ne wai Allah ya yi kuma bai gyara ba sai su su ci gyaran Allah da Allah kaga irin wauta kaga irin maganar nar kaga irin shiga haƙƙin Allah kai sai haka wai kana jira ma wani ce da kai wannan kafiri ne kana ma jira wani ya kafirta wannan tukunna ka yarda kafiri ne to ɗaya da kamun zo littafi in ce daga shehu suka koya akwai ɗaya daga cikin malaman da suka zauna da wannan ɗin suka san shi ɗan tarika ne yake tabbatar da wannan maganar yake tabbatar da wannan zancen ga wannan shehun ya koyi wannan karatun ya fahimce ta daga bakinsa ba wani wajihin in ba wannan ba bare ma shehun nasu cewa yanayin wani abu bai gyara ba amma shi almajirin da ya zo ya ce sai da ya kama sunan shi tukuna Kur'ani ne Allah zai yi magana idan ya yi kuskure a ciki sai su su gyara Kur'anin kaji wannan maganar Kur'anin ne Allah zai magana ina afwan da Allah jama'a ina ga afon tukuna kamar na ga afon na ga sai na sauka ma oh alhamdulillah jama'a afwan abun da dole sai na soka ne ya samu abun da saukan dole ne ya zo afwan to na hau na hau ba da shirin data ba ne ashe ne ban sani ba ban da data a ne shine naga sai na sauka na kara hawa to to wannan maganar kamar yadda daya daga cikin almajiran shi wannan da ya faɗi wannan maganar da Allah jama'a na ga karatun namu ya kase saboda dalilin da muka faɗa yanzu kan shala ta'ala za mu zarce da karatun ba masala an Allah yarda to to kaga wanda wanda ya fahimci karatun tasa ya san me yake nufi da wannan maganar na in Allah ya yi barna za a gyara din nan ya gane wannan maganar ya fahimce ta sai ya yi taukinin wannan maganar sai ya karfafa wannan maganar duba da shi malamin macewa cewa ya yi Allah in ya yi barna wani abu zai gyara bai gyara ba amma shida ya zo ya ce Kur'ani ne Allah zai yi magana ya ba ya bata Qur'anin sai wannan shehun da aka faɗa muka kunna yanzu sai shi ya gyara wa Allah Qur'anin bari in kuna shi to shi matukunna dan ya zama taukiri ga wannan magana sai mu zarce sannan mu shi abdullahi bin kano ya zo cikin hadisi ne su ne ma kawai da cikin qur'ani ne in Allah ya zance su ke duba wani wuri su gyara inda bai daidai ba a ji shi daidai sai ilimi ne kawai ka gane ko ranan da annabi ya gamu da wannan ilimin nan shi kada ubangiji ya ba ubangiji bai ba kowa ba kuma ba wanda ya san shi shi sai wurin shehu ibrahim radiyallahu anhu ya tabbata gare shi ya ce wani ba don yana kunyan Allah ba kada ce ya tona ma Allah asiri wallahi da ya nuna ma mutane ilimin da Allah ya ba manzo Allah saboda shi shehu ya san shi amma annabi ya ce kuma wai shi ka ne san abin amma shehu wai ba don kada a ce ya tona ma Allah asiri ba wallahi da ya wasar da wannan ilimin yara ma na sun tashi kaza in shehu Ibrahim sannan mu shi abdullahi bin kano ya zo cikin hadisi ne to su ne ba kabar to da can qur'ani ne in Allah ya zance su ke duba wani wuri su gyara inda bai daidai ba a shi daidai sai wani ilimi ne kawar ka gane ko ranar da annabi ya gamu da wannan ilimin nan shi kadai ubangiji ya ba ubangiji bai ba kowa ba kuma ba wanda ya san shi shi sai wurin shehu ibrahim yarda Allah ya tabbata gare shi ya ce wani ba don yana kunyan Allah ba kada ce ya tona ma Allah asiri wallahi da ya nuna ma mutane ilimin da Allah ya ba manzon Allah saboda shi shehu ya san shi to kun ga wannan maganar guda biyu ne kaga cewa ya farko na ga rabiu har na rubuta wai shi wannan mutum cewa har ya zo kibla fm lalle mara rabiu waya nan fa katagaru ne mara rabiu kan gararu mutane ne ba damuwa ga ina live mai sai ya zo ya gyara to kaga nan abu biyu ya faɗa Allah in yayi magana a Qur'ani su suke gyarawa suke gyara ma Allah kamar yadda ya faɗa da bakinsa shi wannan ai sunan mutumin ya kama sunan wannan malamin ya kama ya faɗa sannan shi wannan malamin kaga yadda ya faɗa da bakinsa Allah ya dai kuskure su suke gyara ma Allah in yayi barna suke gyara ma Allah to daga barnan Allah akwai Qur'ani suna gyara ma Allah subhanahu wataala sannan kuma bugu da kari yace ilimin da Allah ya ba wa annabi in ba don kar ya tona wa Allah asiri ba shi mana daga shehu ne shi mana daga shehu ne daga shehu ne duk zan kawo daga shehu daga jawahir ne ma ko wannan maganar sai ya nuna wa duniya ilimin da Allah ya bawa ma'aikata sallama to irin wayan na maganganu kaga shi wannan mai maganar daga shehunsa ya dauka ko tunda shehun daga bakinsa cewa Allah yana yana bana su suke gyarawa to barna a gurinsu gida uku ne wanda ya yi shahara a littattafansu ya fi yawa har a jawahir mani akwai shine idan Allah zai ni'imta halittunsa zai sauko musu rahama to wannan rahaman sai kutubi ya shiga tsakani tukunna rahaman ya je inda ya kamata ya je ya zo kuma a tsarin da ya kamata ya zo akwai daga bakinsa wanda yake daga daga malaman sun da yake fari yake fari daga bakinsa yake cewa idan Allah ya aiko ni'ima to yana aikowa da yawa inda zai zo yadda Allah ya aiko din haka to zai ruguza halittu gaba daya barnan kenan ko Allah ya yi barnan kenan wannan lokacin Allah idan ya aiko rahama idan ya aiko ni'ima fa tana zuwa da yawa bai gwada ba kenan bai auna ba kenan la ilaha illallah Allah mai cewa kul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun فقال لها ولأرض تيا توءا أو كرها kala ta atai na ta'in Allah fa ya tsara komai kafin duniyan ma a halicce ta kafin halittun masu zo duniya ya tsara abincinsu da abin shansu da ni'imansu da arzikinsu kaf ya gwada ya ajiye ruwa ton nawa ko kilo nawa ko ganga nawa ko lita nawa za su sha abinci ton nawa za su ci numfashi nawa za su yi duk abun da za su yi Allah ya rubuta ya zana ya shimfida a cikin kasan nan suna ce suna ce har a mutu har a nade kasan amma ya ce idan Allah ya aiko rahama idan ya aiko ni'ima yana aikowa da yawa to idan ya zo a yanda Allah ya aiko zai murkushe halittun gaba da kaga kuskure da Allah ya yi kenan wai sai shehu ya karbo wannan rahaman ya gyara ta ya sabtace ta ya rage wannan kilon ya rage yanda Allah ya sauko da yawa nan ya rage ya rage ya gyara ya gyara sai ya kai wa halittu haka azaba ma idan Allah ya aiko azaba tana zuwa da yawa tana zuwa da yawa inda yadda Allah ya aiko hakan azaban ta zo da halittun gaba da kaf kowa ma ya mutu amma shehu sai ya tare annan azaban sai ya gyara azaban sai ya kawo daidai inda ya kamata ya kai wani sai ma sai musanya azaban zuwa rahama kaga kuskuren da Allah yake yi wannan shine ya shahara a littattafansu. su to kafin mu zo littafi har ila yau wannan maganan bari in kunna ta daga malamin da yake wannan maganar ku jita daga bakinsa ku ji yadda yake magana yake magana ana fassarawa duniya yadda Allah yake kuskure cikin aiko rahama yake kuskure cikin aiko azaba bari ku kalla na duniyar ka dan Allah in yayi numfashi sai ya shiga wannan numfashi ya tashi shiga cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi Muhammad wannan numfashi ya tashi shiga shehu tijani daga shehu tijani sai ya shiga cikin cikin kautun nan daga kautun nan wannan numfashi sai ya wasu gode Yes. Uh... dabbobi ko su ke karɓar ko mace da suke wai komin da yake fitowa sama duka babban shi ne gausu gausu ke karɓa sannan ya waka. wa Hmm, ina ga duk gana Allah ne ke da yana magana ga malamin mu ko malaman mu sai ni da malamin mu shehu ahmad bin umar yana musu magana na'am wai malam aminu su ke tafsiri yana musu magana wanda magana da su yake Allah don Allah ci gaban ciwo da ko wani ko wani abu shi kalma Allah ku ba ba ba shi ya ya san ya da Allah ko Allah ne ko ko Allahu Akbar muna jin abin da walidin mu ya ce wai ga bala'i ne Allah zai saukar da shi sama in zai zo gare ka tare ka nan ke shi wannan bala'in nan in ya sauko sama shi gausun nan ke karba ya shiga jikin ya sanya shi sannan ya ya kai ga bani wannan ne Allah zai yi maka wannan arzikin nan idan ya zo direct zai narkar kai sai ya karbe shi ya sanya zuwa wani lokaci sannan a maka abin ya yi sanyi mutu sannan kai jikinka da ruhinka Maimuna Aminu su tafsiri yana musu magana wanda magana da su

zai saukar da shi sama in zai zo gare ka tare ka nan ke shi wannan bala'in nan in ya sauko sama shi gausun nan ke karba ya shiga jikin gausu ya sanya ya shi shi sannan ya transcend ya kai ga bani wannan arziki ne Allah zai yi maka wannan arzikin na, idan ya zo direct to wurinka zai narkar da kai sai dai gausu ya karbe shi ya sanya ya zuwa wani lokaci sannan a mika maka abin ya sanyi mutu sannan kai jikinka da ruhinka ya kun ji wannan maganar ita ma kun ga kamar yadda na faɗa shi ne. kaga kuskuren da Allah yake kenan a gurin su Allah bai gwada ba yadda zai aiko nima, bai gwada ba yadda zai aiko arzikin bai gwada ba yadda zai aiko bala'in sai ya sai ya aika da yawa wai ne ya aiko bala'i zuwa gare ka in zai zo maka direct zai narkar da kai amma sai wannan bala'in ya shiga jikin gausi sai ya sanyanya bala'in tukuna sai ya kama ka lumus kaɗami a ruwan sanyi ba inda baraka wahala ba haka an Allah ya yi ko rahama ko arziki wai arzikin da Allah zai aiko idan ya zo maka dare za ka narke Allah bai gwada ba ya aiko arzikin bai san yadda zai aika arzikin ba sai shehu ya karba arzikin ya gwada maka daidainka ya baka daidainka don shi Allah ya aika oversize ne karya abun ya narke narkar da kai sai wasu ya karba ya gyara ya aika wannan duk yanzu yanzu ilimi ne nuna wa Allah ba nuna wa Allah jahilci ne ba subhanallah ta'ala la zalika uluwan kabira subhanallah subhanallah subhanallah kuma a bayyana jama'a ki wannan magana yana magana da Hausa ne kuma mai fasara ya kara nanatawa da Hausan ka taba ji wani ya ce wannan kuskure ne ka taba ji wani ya ce wannan shiga hakkin Allah ne idan magabata sahabbai da tabi'ai suna kafirta yan kadariya da suka ce Allah yana da iko akan wani abu bai da iko akan wani abu manya abu ne yake da sani kana bai bai da sani akan su ko ibnu arabi yayi wannan maganar malamin ku malamin ku malami Ahmad Tijjani ya ce Allah ya akwai abin da Allah bai da sani akai akwai kuma wanda ya ce duk ilimin Allah na sani duk abun da Allah ya sani nema na san shi kullu ma ya'lamuhu Allahu ana a'lamu haka haka haka kudai bulban ya faɗa malamin ku shi kudai bulban as-sufi ya wannan maganar gaba da wannan kun yi gum kun zauna kun rike baki kun yi gum ba ku karba wa Allah haki ba ba ku sayar da malami a matsayinsa na malami ba ba ku sayar da magana a matsayin daidai a ga inda ya kamata ya saya ba kuskure a ga wannan kuskure ga inda ya kamata duk wannan kun yi gum ko a wajen ku zuba duk ba laifi bane ba amma ahlus sunna idan yayi kora mai kyau shine abun yaki shine abun magana shine abun tada jijiyan wuya shine abun magana ba naku dun bane ba naku duk naku ba laifi bane duk daidai ne mutane ba su gane ba amma kun gane na mutanen ku ce to wannan kaza ne wannan kaza ku bada hukunci yanzu a iliminka a iya basirarka ko ma ka ci ya ji wannan magana ya san wannan ba haka take ba ba haka take ba wannan magana babu a littafi yanzu kai ko a jawahir mari ba wannan maganar wallahi maganar nan na idan Allah ya sauko abu bai zuwa kan halittu direct sai sakani an samu wani kutubi ko gawusi ya karbo abun ya sarrafa ya ba wa halittu ko a cikin jawahir mari ko wannan maganar wa rabbil ba akwai a wannan a wannan magana a jawahirun bayani to za mu shiga littattafan bari mu gama tukunna za mu kuna nan jawahir ma'ani da ma kowa ya ji to kaga bidiyo na uku kenan bidiyo na hudu wanda yake gani malaminsa ya kai haddin ya kai matsayin Allah in ma bai fi Allah din ba wallahi duk wanda yake kappa kappa kaga baka ji mawakan su suna magana, Allah ya barhama ya fi Allah ba ku ji mawakan suna magana barhama ya fi Allah ba kwa ji suna cewa shi ma shi ne ma ya ba ma Allah mulkin irin wannan maganganun ba kafirci ba akwai wanda suka inkari wannan maganar akwai wani tsohon da ya shi ma aka karbi masa imani ya mu kwanakin mun haska shi bari mu kara haskawa yadda ake magana akan janabin Allah subhanahu wataala da kuma wannan shehun nasu in yasi bari shi mu ka tukuna sai mu shiga littattafan su sun baya nan yana wani guda so wato shi da macen ba ya can ma yana da kafin a a shi kafin duniyar ma cikin Ibrahim yana subhanallah ka fahimta shine badini zahiri da din uwa uwa yake ne shi shekul Ibrahim yanzu kaga wannan maganar shine zahiri shine batini da yayi wannan maganar wani sai sai in ji wannan tsohon wallahi kamar malami ne fa don alfaza yake amfani da shi wallahi tala akwai littafi yanzu magana cewa shehu ibrahim shine zahiri shine batiri a jawahir mani ba su gaya shehu ibrahim ba sun gama annabi wannan maganar annabi shine zahiri shine batiri kuma annabi samuwansa akai ba halittansa akai ba Allah jawahir mani annabi samuwansa akai ba halittansa akai ba a jawahir mani akwai wannan maganar annabi samuwansa akai kawai an gan shi ne wujudu alwujudu sani ne ko al-mawjud ne al-wujud sani ne sai da ba ma maganar lahutu ko hahutu ba a'a a cewa ahad Allah asani sirrin da ya sa maka a haifi annabi ranar litinin sun shine na biyu ahad din Allah ne asani annabi shi yasa kaga yawancin lamarin annabi litinin ne haifuwansa litinin bulaguronsa litinin kama sa wahaye litinin waye waye suka yi wannan maganar sanda shawa mutane yake fassara salatul fati cewa a baci ne ba farkon annabi bayyanan wane dan da za a bayyana shi ne ya zama farkon halitta farkon bayyana amma a baci ne yana nan a baci ne zama a boye wallahi tallahi wannan shine jawahirul A kaga shi kuma wannan sai ya juya zuwa ga Shek Ibrahim Yas to idan wannan kafiri na masanin yazin halitta ne na Allah to shi ma wanda ya ce annabi ne annabi na wannan masanin shi kuma musulmi ne bari mu zo mu ganin tukuna magana wannan da kuma a bayyane ya sa ku kowa ma ya san ki amma da sai mutanen sa suka sai ko ku iya gani ba a haife ki ba haka ba ne daɗin a dama can akwai shi ka fahimta in bayyanuwa yi yanzu ya bayyanu don munkirai masu san shi banda ku ibrahima kenan dai shi ba Allah ne halitta shi ba eh? shi ba Allah ne halitta shi suke da Allah a girma ka fahimta amma ni iya gurgurun sani na ka gaya wanda ya san shi sosai ya fi ni saninsa hmm. daga bauchi ya buga masa ya shi masa ya fi Allah o shi ya mafi i kowa gurgurun sanin kun gane ba wai daga bauchi aka fara masa shi ya fi Allah to wanda ya fi Allah ba zai ci gyaran Allah ba wanda ya mafi Allah wai kuma ya ce kowa ya farfahimtansa ne kowa mu din ma na shi wannan karamin kafi kowa a a a gurgurdun iya fahimtarsa shehu ibrahim ya fa Allah ni iya gurgurdun sani suna mu sanye mm, to ai ni iya gurgurdun wancan kuma wancan ce shi din karami ne bai sani ba ne ba yace Allah ma ya sallama wa eh, shehu ibrahim yanzu dai kenan gaba daya wanda control din eh, shi abin muke. Wanda mm, control din shi Ibrahim ba. Ko kuma su suke kai don muka a wanda Allah muke. A ah, mun Allah muke. Ah. To, ban karasa magana ba nan ma ya wadatar to ka gani wannan shi abinda ya faɗa muna a littafi yake akasin in ya sai ne amma kwata kuɗi da ya fada haka amma akasin in ya sai ne to ko da shi wannan din ka taba ji sun fita sun karya ta shi ko sun kafarta da shi ne ni da maka kun tambaye su nake tambaya gani nan ma ya zaune yanzu dan Allah san da zan buga layi a wannan zama na yanzu in zan bude layi amma sai kana dan tare kan tijaniya da Allah ka zo ka gaya mun kafirci guda biyu ka zo ka fada mun kafirci guda biyu kawai ka ci abu kaza abu kaza kafirci ne kawai nake so in dai ka ci ka dan tare ka kuma a wajenka akwai musulunci da kafirci akwai musulmi kuma akwai kafiri don Allah ka bugo ka ce abu kaza da abu kaza guda biyu ka callin nan kafirci ne haka kawai nake so komai abun da ka san ai abun da yake kafirci da yawa ne abun da kafirci da yawa ne to ka bugo ka ce abu kaza wanda ya faɗa kafiri ne ko wanda ya yi kafiri ne amma sai ka nata jani da Allah ka fada haka yanzu a littafi mun ce a jawahirin bayanin ka bugo ka ce ina gurin a jawahirul mayani kaga bata mai nisa ba in kana da dalil fikri kafin na yi nisa tukunna kai kyauta zan baka bude shafi 158 inda yake magana akan hakikatul kutubaniya hakikanin kutubaniya amma sai sanan naibin Allah subhanahu Ta'ala, khalifa ne uzuma babba na Allah mutlakan mutlakan ba kaidi duk inda zaka aje Allah anan zaka aje shehu gashi a jawahirul ne. duk inda zaka ajiye Allah a gurin nan zaka ajiye shehu da yasa yake maka hi al-khilafatul uzma anil haqqi mutlaqan ba kai kenan bugu da kariya karafa yake maka yace fi jami'il wujudi jumlatan wa tafsila duk abunda ka san halitta ne aka yi shi Ke bantattun halittu su ne irin annabawa mala'iku wane ne abin da ka sani jumlatan ko ne halitta tafsilan daidai ku wani da wani da me da me ko ina ka faɗa kutubi shi shine na'ibin Allah a kansu yadda Allah yake da iko a kansu shi ma yana da iko a kansu shi yake sarrafa su yake haisu ma kana rabu ilahan kana huwa khalifatun duk inda dai ka san Allah Allah ne to a wannan gurin shehu shine halifa shine naibin Allah shine shine second Allah kuma yace sultansa akan halittu fi tasrifil hukumi wa tanfidhihi wajen sarrafa hukunci ka kafirtar ka musuluntar kai ko kowane hukunci shi yake sarrafa su sannan kuma zartar da abun da za a zartar shi yake zartarwa Hutu hutubidin malamin duk inda abun da Allah ne zai zartar to shi shi ma shi yana zartarwa wannan abun kuma kar ka sa kai ne ka ce akwai wani abun da shehu baya ya zartarwa wallahi babu babu gashi a jawahiru ne, babu fi kulli ma alaihi uluhiya duk abun da akwai a kansa to akwai khilafa na malam akan wannan din tashi daga kiyama sai wasa kankanin halittu ba ma duniya ba har lahira shehu na ibin Allah ne har lahira na ibin Allah ne haka kuka rubuta gashi nan kuma yace fala yasilu ilal khalqi shay'un ka'inan man kana ba wani abun da zai zo wa halitta ba wani abun da daga Allah zai zo gurin halitta ce sai kutubi ya shiga tsakani illa bi hukumil kutubi wa tasrifihi aw tawallihi komai fa in zai zo gurin ka fa sai shehu ya shiga tsakani sai shi zai zartar da wannan abun shi zai isar inda ya kauta ya yi isar me ya sa sai da kutubi Allah bai sarrafa ba ne? bai kaddara ba ne? bai hukunta ba ne? sai wannan ya shiga tsakani kafin abin ya zo gurinka to me bambancin maganan wannan da maganan wancan mutum da muka kunna yanzu yanzu ma abu biyu ne yanzu bayan tambaya ta ta farko shine idan ka bugo da Allah ka gaya min kafirci guda biyu tambaya ta ta biyu kuma wannan maganan gaskiya ne ka gaskata sai mu gani kawo dalili ta zauna da gindinta mu gani idan kuskure ne baka iya gaskata shi ba me bambancin sa da na wancan tunda ba gaskiya ba ne. yanzu babu a jawahiru manidin har ila yau aka rubuta wai Allah ke gaya wa Yazid Abu Yazid al-Bustami yace ya Aba Yazid idan na so zan fallashe ka zan nuna wa duniya fotonka zahirinka su san kai wane ne sai wai shi abu yanzu sai yake gaya wa Allah ya Allah idan ka nuna wa duniya zahiri na suka san ni wane ne suka kaurace mun ni kuma zan nuna wa duniya sirrin ka kai Allah kuma a ki bauta maka sai dai ni a bautawa sai dai kai ba a bauta maka ba yanzu a wannan a wallahi jawahir mai wannan a rubuce juzuyi na biyu babi na biyar wai Allah yake gaya Abu Yazid ya Abu Yazid na so nuna wa duniya zahirinka a san kai wane ne wai sai ya ce ma Allah Allah idan ka nuna wa duniya ni wane ne suka san ni ni kuma zan nuna wa duniya sirrinka a kibauta maka wai sai Allah ce to karka bayyana kai hakuri wannan babu a jawahirul ma'ani babu idan akwai gaskiya ce musulunci ne in babu kafirci ne kuskure ne akwai wanda yazo zai bayyana sirrin Allah wai Allah kuma yake wai Allah yana gudun kar wannan ya bayyana sirrinsa subhanallah wallahi wa ma kadarullah haka kadri ba su girmama Allah ba matukar girmamawa Ba ne halitta wai ya ce da Allah Allah ni ma an ka fallasa nawa zan fallasa naka kuma idan na fallasa naka za a bauta bara a bauta maka ba wai sai Allah ya ce to karka fallasa wai gudun me gudun kare fallasa a kibauta ma Allah babu a jawahiru mayani mu haska a duniya yanzu babu a jawahiru mayani wannan magana mu haska a duniya yanzu irin waɗannan kafircin kake da shi tukunna ka zo kana magana wai yanzu wannan maganar shi wannan bai fi Allah fawa ba shi wannan yanzu wannan bai fi Allah fawa ba shi da kanshi da hatin da har Allah yana cewa kare kai hakuri kar ka fallasa bai fi Allah fawa ba eh da Allah ku zo ku ba mu wannan hukuncin wannan maganar na Abu Yazid da Allah subhanahu wataala tana da gindin zama daidai ne musulunci ne tauhidi ne addini ya ansa shin a wannan maganar abu yazid bai fi Allah ba bai nuna wa Allah ikonsa ba a lokacin hmm? to na biyu kenan na biyu kenan sannan kuma har ila yau babu a littafi wanda kuka sa sunan shatahar muka ce mu ba shatahad bane wannan kafirci ne Abu Yazid yake magana Al-Bustami yake cewa kamu na inna batushi idan na yi fushi na zar na can damki mutum damka ta ga halitta ashaddu min lahi ta'ala yafi damkar Allah subhanahu wa ta'ala ma'anan magana na Abu Yazid don Allah babu babu wannan maganar damka ta yafi damkan Allah yanzu wannan shi bai fi Allah ba in na damke mutum yafi Allah ya damka wannan shine maganar fir'auna bai fito fili ba ya faɗa haka fir'auna cewa yayi wala ta'lamuna ayyuna shaddu azaban wa abuka zan kama ku law kati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibanakum fi juzu'in nakhl zan kama ku in yanka hannun gefe guda da kafan gefe guda in muku azaba idan kuma na ɗamke ku za ku san da Allah wa fi sanin azaba <coughs> ga abin da fir'auna ya faɗa shi kuma bai cewa ni azaba ta kamo na yafi na Allah Allah ya ce wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima aka akhzahu alimun shadidun wannan magana ita ma babu mu haskawa duniya babu gani a zaune ba matashi ba babu mu haskawa duniya waye mai cewa laura aita ne aw laura aye eh, shi ke fada laura laura aita eh, habar ne laura aita wa yazid marratan inda zaka kalla abu yazid so guda daya kawai ya fiye maka alkhairi ka kalli Allah so dubu cur ka kalli Allah so dubu ya fiye maka ka kalli abu yazid so guda daya ku kuke nuna wa daliban ku kun fi Allah fawa kuke nuna wa ɗaliban ku kun fi Allah matsayi to wani ya zo ya ce muku ana cin gyaran Allah me a ciki shan nasa suna sunan daga shehu ne Shehu ne ya shimfida musu cewa su sun fi Allah fawa sun fi Allah fawa wallahi gaskiya kara kafa da mala Muhammad kaburat kalimatan takhruju fi kutubi haula'i in yakuluna illa kadiban kununa ba kununa ba kununa musu Allah ba kun nuna musu kanku da kanku kun nuna musu kuna da fawa kun nuna musu kuna da ji da isa a gurin Allah wani sai Allah ma ya taka muku biriki to me zai hana su fito su yi irin wannan maganar me zai hana su fito irin wannan maganar ku nuna musu wane ne Allah bambancin ku da ahlus sunna kenan bambancin ku da ahlus sunna su ahlus sunna wallahi ba ruwan su da shakhsiyan su yanzu littafin jawahir ne din nan in ka bada littafin fa babi na farko babi na biyu babi na uku kaf. cikin babu shida fa babu uku gaba da kaf yana nuna maka waya mutajani wallahi babu uku gaba da kawai wane ne shi saura ko babu uku babu uku na ya rage kaf ba wane ne Allah ba wane ne annabi yanzu jawari mane me yake koyarwa me yake koyar maka nace maka juzu'i na biyu duka babu shida ne babu ɗaya, babu biyu babu uku kusan rabin takarda juzu'i guda din wallahi kawai Ahmad Tijani zalla yake koyar kai wane ne shi waye mahaifinsa waye mahaifiyarsa waye malaminsa waye babansa wane wane haka kawai kanshi kawai yake tallan kanta da kansa da power da yake da shi saura babu hukun kuma ba komai a ciki kawai wane ne intira ba annabi a ciki ba Allah a ciki kaga ya koya maka kansa shi wane ne idan baka kansa zaka zaka zaka zaka halaka zaka wane ne to sai ka ji shine abun tsoro ba Allah ne ba amma su ahadu sunna wal jama'a ba ruwan su ma ka gada maka zage su ka zagi ibnu taymiya ka zagi baban ma ibnu taymiya ka zagi ko ma wane ne abdul wahab ko uban waye ka zaga ba ruwan su wallahi kawai saboda suke yake damu su shine kar ka shiga hurumin Allah kar ka shiga hurumin annabi bari in ga maka wani abu kuje duk malamin sunnan da yake ba wa malamin sa difa'i baya ba wa Allah difa'i baya ba wa annabin Allah difa'i wallahi ba malamin Allah bane ba Allah idan ka taba malaminsa ka taba shi sai ya ya wanke malaminsa tas amma ana taba Allah ko akwalansa ana taba annabi ko akwalansa baya ba da difa'i a wannan janibin ko wani ka zage shi to zai bada difa'i in ka zage mahaifin shi zai bada difa'i in ka zage ba malaminsa zai bada difa'i zai saya wuya a wuyan jijiyan wuya a dage zai bada difa'i amma a taba Allah ai suku akan tabin hakkin Allah ko a kwalansa ai suku akan hakkin Annabi yanzu nake magana yanzu menene hakkin Allah guda daya menene hakkin Annabi guda daya kana ga akwai wanda ya sai amsa daga cikin waɗannan mutanen kana ga akwai mu sai mu ta sukuwa wajen bada amsa wallahi su kuwa za mu yi mu sake kawai hakokin Allah hakokin ma'aikin sakewa za mu yi ko ba ku isa ba ba ku isa ba to me laifin almajiran nan me laifin wannan mawakan me laifin su waya koyar da su aina suka koya akwai abubuwa suke biyo baya da yawa daki daki na kai son yi akwai bidiyo ya kai kusan ashirin sababbin bidiyo wallahi ya kai kusan ashirin daga malaman maiduguri nan akwai yan bid'a din nan da sauransu akwai turim na ajiye su shiga hakkin Allah ba ka yi yalla boy shiga hakkin annabi wallahi ba ka yi wani da hikima yake magana in ka ga littafin ga sha fili wai ku kun manta muna kallon littafin ne ko da kuka yi haka haka kuka ja kun san dai yawancin mabiyanku ba sa iya gane sirrin sirrin wannan larabci sai ku ja larabcin haka kawai Ha eh, hoto inna ma huwa ha hoto na so tufi hadratin nas kai kai ta waka ka tafi a larabcin haka kawai baka san menene sirrin na ba a littafi a rubuce abubuwan ban haushi yanzu kawai mutum ya ce koshi wai yanzu na ya ce wai Allah yana yin kuskure Allah yana yin ba daidai ba wai sai mun mu gyara wannan ba kafiri ba wallahi in ba don a kira ba masu kama sunan mutum mu ayyana mu ce kai wannan kafiri ne ba da wannan mun sama sa kaulu so bila adadin billahi alazim Allah amma a dunkule duk mai fanin wannan kafiri ne kowa ma wane ne wallahi mai fanin wannan maganar billahi alazim kafiri ne kafiri ne duk wanda ya ce Allah yana yin barna kafiri ne bugu da gari wai shi kuma yake gyarawa Allah barna ma guda biyu ne ko da ma ba kai za ka gyara ba kace kawai ka tsaya kace yana barna ka gafurta baya ga kan kwace kai kana gyara wannan barnan la ilaha illallah haka waya ce wai qur'ani barna su suke gyarawa wai wani ya fi ya girmi Allah wane yayi kaza kaza abubuwa gashi kawai ba dadin ji ko kadan yanzu magana da yake cewa tambaya da aka yi masa cewa kenan shi ba Allah ne ya halacce shi ba a masa wannan tambaya kace to kenan shi ba Allah ne ya halacce shi ba yace musanya suke da Allah wannan magana ba wa malamin da ya faɗa wannan magana shi ma mu haska mu bari ma haska ko kalla kar ka dauka wannan kawai wani soho ne ya sha kwashi ya faɗa ba malamin da ya zauna a wajen maulidi a gaban al'umma ya ce shehunsa ba haifansa aka yi ba ya fi karfi a haife shi babu bari bari haska ko kalla malamu shehu abdullahi mai kano ya fi karfi a haife shi saboda waliyai sun fi karfi a haife su waliyai suna zuwa duniya ne ka duba tarihin shi abdullahi mai kano ka ga an ce lokacin da baba ke yaro daga abosu akwai rafin da baba ya shiga baba ke wanka a cikin da aka zo neman shi ba gan shi ba aka yi dukkan abin da za a yi ba gan shi ba kwana uku sa'an nan baba ya fito da ya fito aka tafe shi na labari babu ce mutane shi da ke cikin ruwa su ya kai ma ko ya je ya watsar da sako wannan yana nuna ma cewa shi abdullahi bin kano ya gaji manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabin da aka haife shi an kai shi cikin ruwa annabi ya je ba da abin da zai annabi ya dawo shehu abdullahi bin kano da yake tasawa ya girma ya ce yana dakin kakansa yana zamne kaga haske zinariya na allo ya sauko a cikin ɗakin ya ga an zana wallahu ya hasimu kaminan nas an ka doke shi aka dora shi kai wallahu ya hasimu kaminan nas nan ya gane cewa Allah bai halicci wani mutum da zai iya wa Abdullahi mai Kano ba nan wani malami ya ce a ta mala'ikun sun taso wai za su yaki wa Abdullahi mai Kano Allah wa Abdullahi mai Kano ya gama da su albarkan wallahu ya Maulan mu shewa Abdullahi ne Kano ya fi karfi a haife shi saboda waliyai sun fi karfi a haife su. To ka ji ba. Idan ya fi karfin a haife shi, waliyai sun fi karfin a haife su. To me laifin wanda ya wakan lam yalid wa lam yulad? Sai ku hada guda biyu. Maulansu mai Kano ya fi karfi a haife shi. waliyai sun fi karfi a haife su to me laifin mai wakan lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba me laifin shi me laifin shi yanzu in wancan mawakin mawaki ne shi kuma wannan fa idan wancan a wajen waka ne yayi wannan a wurin maulidi yayi a bainan jama'a yayi me dan Allah bambancin wannan da wancan ku kwata wa Allah haƙƙi da Allah ku cire ta asubanci a ciki ku cire kiyayya a ciki jiya wani yake ban labari wani ɗaya daga cikin yan bida ne masu bin miskiniya da can kenan yana bin miskiniya sau da kafa dalilin mu Allah ya kawo shi sunna ya zo ya same ni ina sayayya bakin masallaci ya yi mu tambayoyi na amsa masa wallahi a wannan gurin take ya dawo sunna yanzu haka ahlus sunna ne kwanan mu ya shiga aikin post sunni ne wallahi jiya da dare ya zo yake mun tambaya wani dan bidaya ne ya zo wajensa sanda ya zo yana sauraron karatu da yace bai san ne ba kawai yana jin murya yana jin sunana ne bai san murya ta ba yana jin sunana ne to yana sauraron karatu na yana jin sai yace kai malamin nan gaskiya karatun sa yayi kai alhamdulillah wannan karatun yana da kyau daidai ne kaga gaskiya kana jin gaskiya sai da yace to wani waye ne wai sai yace wane ne sai da kansu na ce a ah, wa, jahili ha to kaga irin shi ba Ka ga irin shi ba ka cire shaksiya nawa a gefe da Allah ka aje yaro ne na yarda aje aje yarantan a gefe kanuri ne na yarda aje kanurin a gefe komai da zaka faɗa a kaina aje cire shi ka aje a gefe kawai ka auna abin da nake faɗin akwai ko babu haka ne ko ba haka bane kawai cire ni a gefen ni ya da masila ce ni ɗauko waye na faɗa cire ni a gefen ko kafirin kaga da maka faɗa ni ajiye ni ni kafiri na gefe abunda nake faɗi tattauna kai ai kai ka sani duk barna ta banka iblisu duk barna bana kai iblisu inji jawahir ma'ani kenan kuma hakan jawahir ne ya fada duk barna na bana kai iblisu ba to iblisu shaidani yayi magana wa Abu Huraira annabi yace wannan maganan gaskiya ne duk da shi makaryaci ne to auna ne a wannan da Allah a wannan mizani ka auna ne kace abin da nake faɗi gaskiya ne amma ni din izala ne ni din makafiri ne kuma me ka faɗa amma a wani abu na faɗan kawai irin wannan maganganun ga su suturin ba bila adadin suna da dayawa wallahi na tattara na ajiye su munasaba yana zuwa kawai zan cire to zan bude yan walayin kira abun ne da zafi da yawa haka wallahi abubuwa suna taba Allah suna taba annabin Allah kuma wallahi wai a fita a yi wa irin waɗannan karan sai ma wani yana ga kuskure ne shi kawai ka fita ka yaba su ce hundai balalau ya yi kaza kaga wannan zaka kwantar sa zuciya kabiru gombe ya yi kaza mu ina ruwan mu da balalau da bala kabiru gombe ina ruwan mu da su su muke bauta a kansu a waje su muke koyan bauta ne malamai ne kamar saura kawai wallahi ba bambancin balalau da kabiru gombe da wane ne wane ne dukkan malamana billahi azim ba bambanci kowa a gure mu duk daya ne ni kama guri na wallahi mai kungiyan kaduna da mai kungiyan jos da wanda baya kungiya dukkan su ne a wajen malamai ne in sunna ne malaman sunna kawai nake faɗa ba rona wani kungiya wani kungiya dukkan su ɗaya ne a wajena amma wai sai ana nan tukuna sai kaji kai kana jin raha yanzu a wannan gurin yanzu kan to ya zo gurin ku yayi daidai sanda za a banta masoyinka ya dame ka sanda za a banta makiyinka da kai za a yi haba an wuce gurin wannan ba addini bane wallahi tallahi ba addini bane duk wanda ya yi kuskure kuskure ne duk wanda ya yi daidai daidai ne sai ka futa wani malami nake faɗa garin nan malami na ne yanzu aka yana raye yake ce mun idan kana so da'awanka ta yi kyau ko da yaushe kana faji da kwarjininka ba ruwanka da wani da wani da wani ya ce ka yi iya karfinka kar ka sa mai kuɗi wanda da kuɗinsa kake jayuwa ka da shansa a kansa ya zama babu a rayuwarka kar ka sa wani a matsayin foto a gabanka faɗinsa kawai yake aiki a kanka zai tasiri a da'awanka ya ce ba za ka iya faɗin gaskiya ba ko da yaushe ya ce amma ba kowa a ajandanka billahi azim kowa ya yi kuskure za ka danna ka wuce ba ruwanka kuma gaskiya haka ne wallahi ko jawahir ne haka ya fara a cikin jawahir ne juzu'i na biyu shamu tijani har juzu'i na farko akwai shamu ya yace ina horon almajirai na su cire hannunsu da hukumomi duk wanda ya zama haƙi yanda wanda ya zama sarki ku rabu da shi kyauta ma na sarki shamu tijani ce kar a karba babu wani yanzu kun makance kuna kawai kuna ta kwato eh, kyaututtukan yan siyasa da sarakuna wallahi a jawahir ma na shan tijjani ce shi baya karba kuma bai so a karba kuma a nisa su ce kaf kara kusa kara kusa da su kawai ku zo kuna kuna kuna in kaga ana suna ana surutu akan sunna ne in kaga mutum yana suruta akan wannan alu sunna ne me yasa haka Allah ba na kowa bane ba idan shehun mun bambanta shehun ka daban shehu na daban mun bu mata da kai a shehu kenan ko to amma ya Allah mu daya ne to mu ba wa Allah difa'i mana mu kare Allah mana tunda Allah mu dun daya ne annabi mu daya ne to mu ba wa annabi difa'i mana tunda annabi mu dun daya ne rike ka in rike na shikenan an wuce gurin amma annabi duka mu namu ne Allah duka mu namu ne Qur'ani duka mu namu ne to mu ba da difa'i ga Qur'ani musulunci namu ne na duka mu ne ko na naka kadai ko na hadda ne a ciki to Allah namu ne mu kare annabi namu ne mu kare Qur'anin namu ne mu kare musulcin namu ne mu kare rike shehun kan rike shehuna an wuce gurin an wuce gurin a cikin rukunin musulci ba shehun ka a ciki ba shehuna a ciki akhbirni anil iman al iman annabi ya lissafa gaba daya imani rukunin imani kaf annabi ya lissafa akwai shehu a ciki an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyamil akhir wa tumil qadari khairi wace dan Allah akwai a ciki akwai tijani ko yasi ko ibnu a ciki babu to rike in rike nawa A yamma akwai Allah a ciki ko akwai anabi a ciki ko akwai arkanu iman akwai littafin a ciki ko akwai koma a ciki to mu sai nan mu bada difa'i mu kare haba da Allah amma ana magana kawai ha to Allah ya kiyaye kawai amma dai a daina taba Allah mu Allah ya taba kowa a taba kowa ko uba mun kaga dama ka zaga ba ruwan mu Allah ko uba nan kaga dama ka zaga ko ni in kaga dama ka zaga ko shehu mutane in kaga dama ka ce kafiri ne ba ruwana in kaga dama ka ce Abdul abdu ma kafir kuje can ku gama da Allah tsakanin ka da shi Kuje ku gama da Allah tsakanin ka da shi amma in yana risala yawanci taba malaman ba shaksiya suke tabawa ba abunda suke dauke da shi na ilimi suke tabawa in muka ga ilimin da zai gurfana sai mu ga in ba gaskiya mai musamman baki a ciki ai so da yawa na faɗa idan akwai wani addini da muke yi yanzu karshen sa ibnu taymiya ne ku zo ku gaya mana ku zo ku gaya mana ga wani abu muna yin shi a addini amma karshen tuka tuka tuk daga ibnu taymiya ba gaba ku zo ku faɗa lala guda biyu kawai ni ko zan kawo ishirin talatin addini ne kuke karshe samu tijani ne wallahi akwai daga nan bai wucewa gaba daga nan mayan ya tsaya ba wani taba nan gaba wallahi ha to yanzu zan bude layin kira tambayar da nan shine cikin wannan karatun wannan abun da wannan mutum ya faɗa nace daga shehu ne ya koya sa cewa Allah yana kuskure Allah yana barna mu muke gyara barnan daga shehu ya koya kuma na kare tattafai na kai maganganu fadin ɗaya da yake cewa Allah idan ya magana a Qur'ani yana yin kuskure sai su su gyara kuma Allah ilimin da ya bawa ma'aiki shi ya san ilimi gaba da inda in ba don karya tonawa tona wa Allah asiri ba da ya gaya wa duniya inda ilimin take mun kada ga littafi sannan shi mai cewa in ya ya girmi Allah shi ya fi karfi a haife shi mun kawo daga malamin in kace wancan mawaki ne kai ko a littafi akwai alquran na taba haska ko alqurani lam yali wa lam yurad akwai sanda na yi wani karatu na yi wannan maganar wallahi tallahi na taba haska a duniya akwai lam yali wa lam a littafi ga wannan shi ya fada shau ya fi karfi a haife shi ole sun fi karfi a haife su in ya sai ba haifansa aka yi ba duk gashi nan ta gani sannan kuma shamu amu tijani ya faɗa mun kunna magana wannan malamin shi mada yake cewa abun da Allah ya aiko gaba da arziki ne bala'i ne in ya zo zai narkar da mutum don Allah bai sauko daidai ba Allah ya gwada ba ya saukar sai shehu ya tare ya shiga jikinsa ya zama mai kyau shi transformer ne tukuna ya aika al'umma muka ce wannan magana akwai a mai ne gashi mun karanta a duniya gurin shi na mai ne in za ka iya ka ingantar yanzu za mu je layin kira ka ingantar in kuma ka kuskurantar to wannan magana, shi da wannan kunnen doki ne duk sun tafi daidai wa daida amu tijjani ya ce ya kawo maganar Aliyu Haradi abu abu abu da al-Bustami da Allah Allah yake gaya wa Abu Yazid kai hakuri karka fallashe ni karka tona asiri na rike naka kan rike nawa a jawayin malamin karanta gurin ka zo ka wanke gurin ka zo ka wanke gurin sannan na yi tambayan cewa da Allah ka zo ka gaya min kafirci guda biyu kawai ka ji abu kaza kafirci ne abu kaza kafirci ne wanda ya faɗi kaza ya kafiri ne wanda ya fadi kaza ya kafiri ne kawai nake so ba wai kuna da hawali la'awala laha ba ba kuna da fana'u nari ba ba kuna da wanda ya saba mazhabi ba kuna kafir da ibnu a kai burjik ba suna da yawa ba ka zo ko ma wanne ne ka roka ka zo ka ce wanda ya fari kaza kafiri ne kawai kawai shi nake so to Allah ya kyauta mana makoma Allah ya inganta mana makoma ya gyara mana ayyuka amma dai ba wanda zai shiga hurumin Allah waye mu ga girman shi mun kama biriki ba haife shi ba har yanzu wallahi ba haife shi ba har yanzu ko a tarika kake ko a sunna makai kake ko kai sunna ne sanda ka shiga hurumin Allah sanda ka shiga hurumin annabi ba mu san ka ba ba mu san ka ba kamar yadda a lahira kana gudu nan guje ka kafin can ma'anan mazan guje ka wallahi ban san ka ba ba ka san ni ba billahi Al'azim zan hau maka in nuna duniya kaf wannan maganan an shiga hurmin Allah yanzu maganganu da yawa na tara na ajiye su yanzu haka akwai ta akan wannan Allah akwai akan wannan maganganun malaman ahlus sunna wanda ba daidai bane ba kuskure ne mai kyau Allah akwai su kuma manya malamai ne akwai su akan wannan tun ba yau ba ina da su na ajiye wallahi akwai amma munasaba za ta zo in haskawa duniya sannan wani dan bida ya ce kawo ya dauko ya zo shi da malamin duka zan rusa wuce ba ruwana Allah shi da malamin ka ba daya zan ajiye sun wuce don naga yan shi'a sun dauki wannan maganganu sun ajiye da yawa kuma yawancin wayannan a shafin yan shi'a na samo su wallahi maganganun malaman sunna ne wanda take da take da shubha yan bida suna sa su makalkale su yake mu suna da yawa don akwai malam ya kai shida zuwa bakwai wallahi na ajiye su idan munasaba ta zo idan ta zo daidai da munasaba zan ajiye ta wuce yanzu in ba don in ba don hakkin Allah kai saye ba in ba ba ta hakkin annabi kai saye ba da su tini mana hawo musu na wuce kawai shubuhohi ne suka taimaka wa yan bida to su ma wajen malaman mu ce nan sun yi kuskure yambi na duk a wannan gurin guda daya ne ba ruwa mu a to lahira na wani malami ne ko wani malami muke wa aiki a kona muke masa aiki o kuni malami da muke masa aiki in ya gana mai biya mu in ya gana mai hana mu akwai irin wannan kuna gani a tafiyar mu ni dai babu kilo nake to nan za mu bude yan wala yin kira insha Allah nan zama bude yan uwa layin kira wanda yake da sokaci akan duk abin da muka faɗa kowa wanne ne zai iya bada kariya to in ma bidiyo zai bada kariya to bidiyo sa muka sa guda hudu ko biyar shi zai bada kariya bismillah jawahir mani zai bada kariya bismillah kafin zai kawo mana bismillah ko ma wanne ne bismillah ga mu nan ga mu nan jama'a yanzu ma rashin data ne ya sa muka sokara farko muka kara hawa wanda yake da niyan taimakawa shafin bari mu aje account namu sai ya taimaka don mu karatu mu kamowa take yi kila yanzu zo wani abu mutum zai faɗi wani abu da ba mu gani ba bai dace da mutunci ba sai mu hau yanzu na ba ma sai mun taya mun shela da sauransu ba duba da aka zama a shirya kullum zai fi kyau ga wanda yake da niyan zai taimakawa shafin tattanan zai iya taimakawa insha Allah masu zuwa audio yake zuwa musu su kuma 0000 guda hudu 350497 0000 hudu 350497 Jaiz Bank Amir Mahmud Ahmed kafin mu samu account na shafin akwai musamman yana zuwa insha Allah ta'ala akwai account na shafin da sunan al'imu zai tufta shi ma yana nan tafiye in Allah ya yarda idan muka yi kiliya nan gaba shi za mu kara azawa akan akan shafin insha Allah Za ka yi kira ta WhatsApp kaɗai kawai. WhatsApp call only. Wanda zai kira ta wasu kare zai iya kira yanzu layin abu da ne insha Allah wanda zai kira ya kira whatsapp call kawai babu direct call assalamu alaikum assalamu alaikum eh afwan da Allah ka sauka ka sauka Bluetooth device is connected uh, successfully to bismillah assalamu alaikum ah network assalamu alaikum to kai bari wanda ka kira yanzu bari mu kira ka ina ga network ne ya yi maka gargama assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam warka da waraka da warka da karatu barka ya yayi fada wa muke magana Alhamdulillah, a kai sai kuna magana da Muhammad Ahmed daga Maiduguri. Kawan Muhammad Ahmed daga Maiduguri, me ya saukacinka? na malam abin da za ku ce sai dai godiya Allah ya kara ilimi Allah ya kara basira Allah ya kara hakuri amin ya rabbal alamin tare da kai a tashi lafiya na gode sosai To godiya ta musamman ga Alhaji Halima Yusuf, aban Ali kai Ali Halima Yusuf, godiya ta musamman ga Aliyu Nazifi Abdullahi, godiya ta musamman ga kuma Ayuba Sani Sharif, gaba da yanku Allah ya biya ku da mafificin sa kuma lawa khairan. Assalamu alaikum. Aban Ali kai Ali Halima Yusuf, godiya ta musamman ga Aliyu Nazifi Abdullahi, musamman ga kuma Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya ce. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, Rabiu ne da ƙasar Faransa. Eh Rabiu ya ne ya kwana biyu. Alhamdulillah wallahi ma ya kokari. Sai gode Rabiu ya Faransa to. Ya. Alhamdulillah ya iyali ya kokari na kare na kare addini da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah alhamdulillah sai godiya to masha Allah wato a shi wannan mutumi a malam mai Kano wanda ya riga ya mutu tun da jimawa eh. da ɗaliban shi gaba ɗaya malam babu wa'anda suke suke kawo suke zagin Allah suke suke zagin manzon Allah suke zagin addinin musulunci suke abin da suka ga dama ni dai a cikin 'yan tijjaniya da ya wuce da ya kai wa'annan mutanen su suke fitowa wato da abin da yake cikin littafi suke fitowa fili eh. saboda akwai wani bidiyo da na taba jin malam Musa Asadu suna ya taba sawa eh. na wani yaro din mabiyansu ɗin nan wallahi malam sunan Allah ma ya kira ya ɗura mar ashar kuma akan wannan mai kanan ne wallahi to amma abun mamaki eh. abun mamaki duk abun da da shi a malam mai kanan yake faɗa eh. da abun da wannan shehu masu yake faɗa gaba ɗaya a gurin maulidi suke faɗa ba mu taɓa jin mutum ɗaya wanda ya taɓa fitowa ya kalubalance su ba ya ce wannan abin da suke bashi da kyau babu shi a cikin tijjaniya gaba ɗaya daga na ghana har na najeriya har na togo har na ko'ina babu to yanzu shi abin wannan abin yana nuna cewa sun goyi bayan wannan abin kuma akan wannan abin gaba ɗayan suke hmm. sannan kuma sannan kuma eh, na cewa wannan abun da suke yi suna cin gyaran Allah a cikin alkur'ani mai girma ko kuma suna cin gyaran manzon Allah duk abu ne wanda a fili ma kuma riga ya saboda duka ibadun da suke yi duk wata ibada da suke yi suka ɗaukaka ta suka kammama ta duk sun fi ibadun da suke cikin Qur'ani gaba ɗaya su babu la haula mala yanzu a yanzu nan ana rikici da su akan maulidi cewa suke fa daren maulidi ya fi daren lailatul qadar haka suke wannan magana a yanzu tana nuna su abin da suka fito da shi a cikin taniyar su ya fi abin da yake cikin alkur'ani kenan Allah kuskure ya yi ma da ya ɗaukaka daren lailatul qadar akan wa'ansu darare ai ya manta da daren Allah to kaga wannan mantuwa da suka dora cewa ya manta da daren haihuwar manzon Allah dan haka ya ɗaukaka daren tikarar akan kowane dare to ya fito a fili cewa wannan gyara ne ke nan su guda ɗaya ma wanda suka yi a cikin alkur'ani sannan kaga maganar salati ai sun san sallallahu alaihi wasallam shi ko ba karara to amma suka ɗora a kan salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cewa ya fi kowane salaci, to kaga nan ma cin gyara ne Allah sallallahu alaihi wasallam so wannan abu da ke malam gaba ya duk wani mai hankali ba wani cewa sai ka je makaranta wannan zaka fahimci hakan ne ba zancen makaranta a ciki dai Allah ya baka hankali insha Allah za ka fahimci cewa addinin tijjaniya sam ba addinin musulunci ba ne sam kuma kamar da kuke faɗa a kira wani mutum ɗaya a ce mishi kafiri eh wannan ba ɗabi'a ba ce ta ahlu sunna tabbas to amma duk wanda yake kan wannan abu ya yadda to dole yana cikin kafurai dan kafirci da wannan abun ba Allah ya saka da alƙalmi malam ni ba tambaya zan yi ba saboda tabbas ni na fahimci karatu in ka ji ana tambaya to ba fahimci abu bane ni na fahimta haka ne haka ne kurin sai dai kawai Allah ya mana tsari da irin sharɗin da yake cikin su jahilan cikin su Allah ya fito da su Allah ya fahimtar da su malaman cikin su idan masu shiryuwa ne Allah ya shiryar da su idan ba masu shiryuwa bane Allah ya tona musu asiri su ɗaliban su gane su fita harkar su shikenan Allah ya saka kai Wa alaikum salam. Godiya ta musamman ga Zenith Humaira Investment and Trade. Godiya ta musamman wajen taimaka ta musamman jazakumullahu khaira Allah ya biya kowa da mafificin kai, Na ga wannan ya kira so ya kai biyar ma. Bari mu kira shi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Araba. Na'am, dawa muke magana. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa alaikum salam wa ne akan lafiya. Allah ya taimaka, Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Amin ya rabbal alamin. Wato ni abin madalla abin da nake so na faɗa. Eh. Na'am, alhamdulillah. Ku ku yi naku insha Allah shari'a da Allah ne. Kwarai kuwa. Mm, ku yi naku ku ga Allah ya ba ku ladan. Duk abin da zage-zagen da ake yi sharrin da ake yi tagin da ake yi ba ruwan ku ku kawai ku kiyola daya da kawai abin da Allah ya faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa insha Allah ba ruwan ku da ne ne? Hmm. insha Allah ai yanzu ana gani yayi ai da haka ne ba haka bane ai da ba haka bane gaskiya ne da ba haka bane kuma ni a wani abu daya da nake son na tunatar mai yiwa ka manta especially anan anan Maiduguri eh. wani malami ya kai shakar ya ga mu yace mun shi lokacin da Inyas ya ya zo Najeriya. Eh. Ya ce wallahi saboda malamai a lokacin sun san barnan wallahi suka suka yi roƙon Allah suka hana shi zuwa Maiduguri. Allahu akbar. Allahu akbar. Kasan bai zo Maiduguri ba shi. Eh kwarai kuwa bai zo ba tabbas. Yawwa, to kuma sha sa ta tabbar gazan da take gari nan wanda yake faruwa a Kano da Sakra nan malamai Maiduguri su da ba san ba san shi ba ma Allahu akbar alhamdulillah daga baya baya ne da kadan da kadan da kadan wani abubuwan suka zo ai malamai na baya baya ne gaskiya ne Allah ya kare Allah ya kare mu alhamdulillah mun gode Allah Allah ya kare mu daga wani fitinoni hmm. daga baya ne wayannan abubuwa suka zuwa zuwa suna zuwa bai shekara 40 zuwa shekara 50 ba 40 ba amma before then ba haka bane tabbas tabbas wallahi yawa takardun duka sun san wayan nan abubuwan duka sun sani wallahi malamin yake mun tashi suka yi gadan gadan suka roki Allah kan kan kan kan zo mai dubi Allahu akbar Allahu akbar to yanzu alhamdulillah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah Allahu akbar alhamdulillah nasara nasara Allah shi Allah shine mai shiriya Allah shine gaba mu a nan mai dubure kuma tabar tsamani za a tashi a tsaya ayi wayan nan wayan wayannan gowar mayan nan ba to alhamdulillah mun gode Allah yi Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah wallahi mu gode Allah mun gode Allah mu gode Allah Allahu akbar Allahu akbar mm Allah taimaka Allah taimaka na gode wallahi na gode da kiran Allah taimaka Allah taimaka ba masha Allah masha Allah masha Allah alhamdulillah masha Allah Allahu akbar ka ji magana ta manya ka ji magana ta manya ka ji magana ta gaskiya ka ji magana ta adalci alhamdulillah shi yasa nake faɗa mai duguri da yawa daga cikin malamai sun malikiya ne wallahi ba tarika bane yawancin ka kasa gida ɗari wallahi tasa'in da doriya malaman zauren nan malikiya ne ba tarika tijaniya bane Allah kai da kake a ibadan ka in ka kasa abu ba guda ɗari abu tasa'in da wani abu daga malikiya ka dauka kake yi abu guda biyu uku ka dauka na tarika kasa shine sai ka zama kai dan tarika tijaniya ba kai dan tarika bane in ba ka dauki saba'in zuwa sama ba ka cika dan tarika tijaniya ba kamar yadda wannan dan uwa ya faɗa wallahi da a Maiduguri wallahi ga gona ya ne layi za a ce maka goni wani street goni wani street goni wani street layukan masunayen gonaye ne amma wallahi ba wanda zaka je gidansa ka samu ya buga foton wani a garo kariya ne ba za ka samu ba Allah foton wani gari a su a Maiduguri Allah kariya ne ba mana wani gari ba foton su wasu suna haramtawa a dauka ni da Maiduguri ne na fi shekara arba'in ina nawa maiduguri ina numfashi na fi shekara arba'in na san abubuwa da yawa wallahi tallahi ka ga gonaye a maiduguri fitan hankali assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ahmad na'am dan uwa da wa muke magana yi umar ga gamare kare du ganye lera da na wannan jiro duki na'am umar ga ikemare nga numra umar gajimari daga daga libya ne eh, eh, eh idris ab... ok idris mala idris a da dama an tashi lafiya lafiya kalan wanda da ya sai godiya alhamdulillah aika masha hausar ne kana sai a hankali ni ba manye ne ka ai hausan sai a hankali ne ma ya dan wanka ne na nura da kida na zai yawa ka da yawa sai alhamdulillah na libya a ah, libya alhamdulillah wallahi kanin na a ka da yawa sai wallahi ya yi kyau masha Allah kullu a wannan jirar gane ya wanda wallahi da muna fatan in samu irin malamai irin naku wallahi wallahi ki muke fata Allah ya kawo mana irin ku masha Allah mun gode wa Allah ba da ma alhamdulillah Allah ya saka mana gaba da ya ka to kaga waɗannan malaman gona yan nan ba su san wannan gaba da kabba wallahi ba wani a gidajensu kai bari ga maka wani abu malaman maiduguri ba kusan za zaka roka sai ka samu malami sai ka samu goni mahadacin qur'ani nan maiduguri amma wallahi maulidinsu wai kaga ana maulidi wai an anje abun nan ana ta wai kasida waye a kwana ana yi ba Maiduguri ba a Maiduguri duka bai wuce mutane biyu zuwa uku suke wannan abun Allah kuma zai yi wuya ka hada gida biyu uku hudu da in za a yi su suna yi su kawai su shine ka dafa abinci ka raba ka sa sabon kaya ka maulidi shikenan da haka ake yi ba wani wai a zuna ana karanta wani abu a daren a kwana a gaba da mai duguri baya wuce a guri uku amma kuma gida uku ba za ka jira ba sai ka samu ana maulidin dafa abinci a raba da kuma sabon kaya sai aka zo aka hakan ma aka daina kaga izzar sunna kenan wallahi tallahi da ka jira gida hudu Allah sai ka samu ana maulidi a gidan na dafa abinci da sa sabon kaya amma yau da gobe yau sai ka jira gida hamsin kamun ka samu an sa sabon kaya an na dafa abinci a raba wai ai maulidi na abadiya mai dugure ba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam malam barka da wannan lokaci barka da dan uwa kana mura da Musa daga nan kasan Libya. To Musa daga Libya dole tana jinka bismillah. Madalla madalla muna jin da ka karatu sosai kuma na tsara kwarai da To Allah ya biya mu gaba da Allah saka mana. Wala wala kuɗaɗen da suke gani ɗan Tijjaniya ta cewa ko ɗan Eh. Wala ma na ɗan ɗari na tura ne kawai da fata ta akwai. Ikon Allah. a zahir ba su suna mana hanyar su bare ta amma wallahi a ba su nima su babu da suke cin dunduni a dai babu wanda suke da kanta daraja ta irin manzon Allah wallahi malam kawai suna amfani ne da sunan annabi don su daga darajojin malaman hmm. su su girra mashehunan su yada akida shehunan su amma ba dan annabi ya kai haka a wurin su ba sai dan kawai sun san cewa ba su da hanyar da za su bi su gabatar da waɗannan shawarar nasu ga mutane su sun ta hanyar annabi hmm. sai yasa kawai suke rafa tsoron ɗaya su daga daraja waɗannan shawarar nasu amma wala malam duk mai hankali ne zai kara ta kan su ta manya manyan malaman su na ɗari tare saman amma na ƙasa gaba ɗaya duk mai zai kara ta kan su idan yana tsawari a halkin sa maganganun da suke yi wallahi zai fahimci cewa ba annabin ba ne a gaban su shawarar nasu ne a gaban su burin su kada nan su muka shawarar su amma ba wai burin su annabin ba ne

Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam ka kisu. Malam Ahmad al'ilmu zinatul fata. Wajibi malami Allah ya kara malafiya. Malam, ai yanzu na ji ana ana kan online ko ana karatu. Eh, kwarai ne haka ne mana. An kwallo ne, amma shi jinsin da zai saba a bai. Malam ana ji na? Eh, muna ji ka sosai ma malam. To masha Allah wallahi yanzu na hau ɗazu na hau sai na gaji malam kana ta zazzaga karatu na ce alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi. Amin malam kake so. Wallahi Allah ya saka da alkhairi wannan gudunmawa da kuke bayarwa malam Allah ya saka muku da alkhairi. Amin ya rabbal alamin malam amin ya rabbi. Shi yasa malam nace dada fada. Eh kaga irin waɗannan manya-manyan abubuwan malam da aka karanto wanda mutanen nan suke ɗabbaka shi a aikace eh. kuma suke karan kuma gashi a cikin littattafansu duk da ba sa so a dinga karantowa bayan idan sun keɓe da wasu nasu kuma suna karantowa sai ka ga mutanen sun zo suna ɗabbakawa wannan yana daga cikin babban abubuwan da wallahi malam ake yakar waɗannan mutane a kansu yanzu ka ga malam idan ka lura eh. ka duba wancan odiyo da kasa eh. na farko na ji wani odiyo da kasa wanda da farko na ji shi na ɗan sauka eh. kamar na wani da yake cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba kure ya faɗa ba ya ce idan ya ɓata ko? Ya yi barna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ya yi barna, inna lillahi fasadi kenan malam. To su ne suke gyara wa Allah. Haka ya faɗa. wallahi su suke gyara wa Allah idan Allah ya yi barna sai su gyara wallahi malam wannan kafircin kakaf a cikin alkur'ani babu duk a kafiran da Allah ya kawo irin su fir'auna irin su abu manya-manyan kafiran da aka ba mu labarin su aka ba mu tarihin su babu wani kafiri da ya taɓa wannan kafircin faɗan wannan kalma mai girma mai girma haka ka faɗe ta babu kafirin da ya taɓa wannan to shi ya ka ga wannan dalilin da ya sa kenan za ka ji shehunansu a cikin littattafai suna faɗa eh. su ce babu wani abu da zai sadu zuwa ga halitta illa da ana idan Allah ya turo abu to ba zai zo sai biyu ya yi hukuncin cewa eh wannan abin ya kamata ya isa to kaga kenan in dai Allah zai turo wani abu kuma ya zama na ga wani wanda zai wa Allah hukunci sannan abin ya isa eh. to kaga wannan lazumin magana tana nuna cewa 'Eh suna tunanin gara su duba kada Allah ya je ya kai abin da zai wa biyu. ma'ana zai wa halitta ba za yi wa halitta ba daidai ba to kaga wannan na ɗaya kenan abu na biyu malam wayannan mutanen kaga malam eh. suna ƙoƙarin su tabbatar da cewa ka sa wani bidiyo eh. wanda yake bayanin cewa duk abin da zai zo da halitta eh. to yana da zafi sai ya je wajen kutubi ya sanya yashi ko sai ya je wajen ya sauka wajen kudubi eh. sannan kuma sai ya isa ga halitta saboda wannan abun yana da zafi wato abin da suke nunawa malam hmm. idan dan mutane su fahimta gwari-gwari wato shi kudubi kamar transformer ne eh, haka ya fara shi da malamin haka ya fara kamar transformer Mala, ya kawo san transformer shi ma haka ya fara shi kamar transformer ne ka san idan nefa ta idan idan nefa ta turo wuta to wuta tana hard current to ba ta shiga gidajen mutane sai ta sauka akan transformer ah. to idan ta sauka akan transformer transformer aikinta shi ne wutar da ta taho mai ƙarfi eh. ita za ta sarrafa ta sannan sai ta ba wa mutane masu sanyi yadda za su iya karɓa shi yasa idan za ka ja wuta ba za ka ja ta hanyar high tension ba akwai wayar da ake ce wata high tension eh. akwai kuma wacce take wacce bata kai ta ba to yanzu dai kawai mu ce kudi bi transformer ne kawai shi ma haka ya faɗa ka gane bayani na malam kwarai kuwa shi ba ma haka ya fara gashi wato wato kamar transformer ne saboda haka zai sanya ya eh Allah yi Allah yi kiyaye malam to waɗannan abubuwan malam da suke cikin littattafan nan na kazanta da kafirci wanda maganganun galibinsu su duk ga baki da waɗannan maganganun da aka karanto malam hmm. duk abinka baka isa ka faɗi abin da yake ba kafirci bane ba ka ce ba kafirci bane kawai sai dai kawai wanda zo ya hau kan to wannan hukunci akan wani ka ce masa kafiri shine wannan yake buƙatar sai an tsayan masa da hujja sai da wasu dalilai sannan za a tsora masa wannan amma su ainihin gundarin waɗannan maganganun da yadda da su da farta su tare da yadda da su wallahi kafirci ne malam wallahi kwata ka kuma malam na ji kayi wani tahaddi amma ban ji wani ya shigo ban sani ba ko kafin da bugo wani ya shigo eh, kace duk wanda ya hauro eh. ya gaya maka abubuwan da ya yakinin cewa kafirci ne guda biyu ya ce ya faɗi abin da kafirci ne guda biyu na san abin da kake nufi malam hmm. duk mutumin da ya hauro ya faɗi abin da yake kafirci ne guda biyu kai kuma za ka gaya masa shi gashi a jawahirul ma'ani shi ne ya zama magana ka ko ko shakka babu malam Halo? Malam. Ko shakka babu. Ko a ma'ani ko Abin da yake kafurci ne. Eh. Shi ya yi da wannan abin kafurci ne. Eh. Na. ina jin ka malam eh nace ko duk in ya zo ya kira ya ce abu kaza kafirci ne in ma ya ga jawahirul ma wato ina wai ma ya ga da tattafan da ya daga cikin malamu su tabbas wannan wallahi ko shaka ba zan yi ba yawwa to kaga malam wannan ta haddu ba ko eh. wannan tahadin ya fi kowane ya fi kowane eh, wanda ya kamata mutane mu fahimci wannan tahadin da malam sosai malam ya ce kofa a buɗe take duk abin da ka san kafirci ne idan an yi shi kawai faɗe shi ka ce abu kaza kafirci ne za ka ɗauko shi daga jawahir ma'ayin to ka ce ga shi nan an faɗi wato wannan tahaddin fa ya burge ni malam wato eh, tahaddi ne mai ƙarfi wallahi tallahi <laughs> wala da ji rami ne mai karfi eh, kuma ba wanda zai shigo kamar yanzu da ce malam eh. kamar da ce ce maka bautar wani Allah eh. kafirci ne to kaga wanne, ai wanne yana da yawa ba a cikin jawayin ma'ani an gane ko ko kuma ka cewa ce ka cewa wani Allah ne kafurci ne kaga wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzi jahannam da najzi zalimi to ka faɗi wannan ka ce wani Allah wani Allah ka ce Allah ne eh. kaga shi ma kafurci ne kamar irin wannan mara yake so ce ma'ana duk wanda ya isa hmm. ya fito ya ce ga wani abu kafurci ne to eh. za ka ɗauko shi a jawahirin ma'ani ka ce ga shi ko shakka ba eh Allah ya saka da alheri malam wannan na fahimci wannan ta'addin eh na fahimci bi da haka muna kiran da Allah su shigo su wannan abin da yawa Allah ya sa mu dace malam Allah ya saka da alheri malam a tashi lafiya sai mun yi waya ta kasa malam to malam ba da mu jazakumullah yawa barakallahu saura gwajimin malami ya dade akan layi Sheikh Ibn Hadar The Bluetooth device is connected successfully. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ibn Hadimin. Assalamu alaikum, Ibn Hadim. To ina sai na ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akramaka Allah. Allah taimake mu fara Ahmad. Allah ya kara lafiya malam. Allah ya karba ya saka mizani. ya malam. Ina ji fa yau an yi karatu Malam Ahmad karatu mai ban tsoro. Na'am. <laughs> Dan wannan karatuttukan da aka yi yau mala aka kunna wannan bidikan da aka kunna yau. Eh. Ni dai na karanta Qur'ani tun daga bakar zuwa nasu kafirai sun ma Allah mujirmanci sosai amma da ɗai ban ji ba inda aka ma Allah rashin kuma aka wannan ba. La ilaha illallah. Ya ban kabarin kafirai da irin ijramin da suka yi da raina Allah da suka yi da duk abin da suka yi wallahi bai yi kama da na 'yan na ba da na yau mutum wai musulmi mai da'awar walitaka da shehuntaka ya ce Allah in yi ɓanna ya subhanallah kuma zai yi ma Allah gyara eh, ya subhanallah kaga waɗannan eh. da fir'auna da hamana da karuna suna nan da za su zo wurinsu su durkusa su ba su darasi da ilimi na kafirci wallahi don gaskiya sun zama shugabannin kafirci wallahi da za su zama ɗalibai fir'auna zai zama to ɗalibin su da ya koyi salo na kafirci da yi ma Allah rashin kuɗi la yau mutum zai mutu ci, Allah ya banna za su gyara hmm. Gaskiya da yawa mata. Eh. The Bluetooth device is ready to pair. Haka ne. Gaskiya ne. The Bluetooth device is connected successfully. To kaga wannan magana fa tana na cikin kashiful ilbas littafin Iyas. Na'am. A shafi na ɗari biyu da hamsin da shidda. Na'am. Ya kawo wannan magana. Kuma a nan Inyas ya nuna karara a bayanin da ya karanta a bayanin da ya yi nan da ya kawo labarin ya nuna tabbat idan Allah ya bayyana a cikin Abu Yazid Bastami ya fi samun ƙarfi da girma sama da Allah ya tajalli shi kadai. Ya Allah. Allah! To kaga wannan ayi to wannan kai subhanallah shi yasa malam duk abin da ka ji ɗaliban nan nasu suna faɗa. tunda ai ma masu maganganun nan malamai ne kaga wannan da The Sannan shi ma wanga mai karo cin malami ne fa, duk irin abin da ne ke faɗa na kafirci da ta'addanci ga Allah fa malami ne fa. To in malaman su haka suke, don me ɗaliban ba za su kasance ga musu ba. dan me za a rika kyamusu dan anti ana kora su tare da cewa abin daga malamai ya fara malaman ma a cikin littattafai suka gani hmm. shi yasa wannan ba su da wani sauran uzuri shi yasa yana da kyau malam ahmad zan karanto inda yake nuna idan Allah ya tajalli cikin Abu Yazid al-Bastami Allah ya fi girma sama da ya tajallin haka nan gaba ya Allah bismillah a cikin kashiful ilbas kashiful ilbas shafi na 256 bayan ya karanto kissa gaba daya yace walidha ƙala ba'd arifi na fi haka at-tilmin alladhi billahi ala za'mihi ar-ru'yati abi yazid yace li'annahu yara la'an la'an a aba yazid marratan khairun lahu min an yara Allah alfa marra ya ce la abu yazid فقيل له هذا abu yazid. فعندما وقع بصره عليه مات التلميذ فقيل لأبي فقيل لأبي يزيد في موته فقال رأى ما لا يطيق to ga mahallar shahadikin sai ce li annahu tajalla lahu min haythu ana Allah ya masa tajalli ne ta hanya ta ni Abu Yazid falam yutiqhu kama sa'iqa Musa sai ce li anna allaha min haythu ana majallahu a'zamu baran ƙara mai mai talafaz li anna allaha yace min haythu ana majallahu a'zamu Allah ya bayyana ta ni Abu Yazid ya fi girma, ya fi samun girma in ya bayyana ta Abu Yazid, sama da ya bayyana haka na kyau. Min haithul majalla alladhi kana yashhadu fihi zalikal murid. intaha in ya rubuta kashifal libas shafi na 256 to wannan magana me fa'idar ta wallahi wagga magana in bata kasance shi ba to babu wani kafirci akan doron kasa sam wannan wannan wani irin batanci ne wannan ah. Malam Ahmad a bayyana wannan sharrin, a bayyana wannan kafircin, a bayyana wannan zindiƙancin. Mutane su nisanci wannan kafircin. A koma ma Allah dai kare amin amin ya rabbi nagode mako jazakallahu khair ha la ilaha illa ha Allah kai subhanallah The Bluetooth device is connected successfully. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum ne. Na muna gaisuwa mun ga ka kira so biyu kuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bagaji. Ah, ina ji yayi. Ina gaisuwa ya yau. Ina kwana. Lafiya ya wata. Lafiya lau babana. Lafiya lau ya al'amura. Wala alhamdulillah sai godiya. Ya ƙoƙari shi ya fama da mutanen namu. <laughs> Ya shi ma wawar su. Allah ya taimaka. Amin ya rabi wallahi. Zai kuna magana kan wannan mutumin da na gani ni ma bidiyon din jiya wanda yake cewa in Allah ya barna su ne masu gyara wannan shine kuke magana kai ne? Kwarai kuwa shine. Assalamu alaikum. Eh shi muke magana a kai. Wa alaikum salam shine. Wallahi shehi na ga bidiyon nan ka mutanen nan malam sun yi nisa Allah ya dawo da su hanya. Amin ya rabi amin ya rabbal alamin. Ku ta kokari shehi Allah ya taimaka. Amin amin amin. Allah ya zare ku ai ta fafatawa Allah ya taimaka Allah ya taimaka shehi Allah ya ba da lada. Amin mun gode sosai wallahi jazakallahu khairan. Ina da lafiya Allah ya taimaka Allah ya tsare ku Allah ya tsare ku. Alhamdulillah. to ina ga yanzu kam zan karkare ina mu ina mu abinda muka faɗa ɗaya dai Allah ya saka mana gaba ɗaya abinda muka yi da kuskure kuma Allah ya yafe mana ya nuna mana eh, don mu gyara abinda muka faɗe shi yanzu ba so son rai ne ya sa muke faɗi ba ya zama lazimi ne hakki ne dole ne mu faɗa mai so ya so mai ki ya ki. mai yabawa ya yaba mai zagi ya zaga amma dai tabbas mun sauke nauyin kanmu hakki ne na Allah shiga zarafi cin zarafi ne ga Allah shiga hurumin Allah ne dole wajibi ne ka nuna wa duniya wannan kuskure ne wannan abun kafirci ne kuma a littafi daga shugabannin tafiyan aka koya gashi a rubuce dole ka faɗe shi shi yasa kar in sai a gaban Allah da ban faɗa ba na boye ilimi bana shakka da yawa daga mabiyar wancan tafiyar ta tijaniya ta hanyar nan suka gano daidai suka zo yanzu aka muna tare muna tafiya to la'alla wani ma daga cikinsu alhamdulillah ko da last week nake samun labari yara ne kanana guda biyu wayanda ba sa wucewa shekaru da irin 20 da wani abu haka suka dawo sunna zuwan bai wuce ba yana ga shekara irin ɗaya da wani abu haka to su kuma suka kawo wani jiya sunna su biyu wallahi suka yi wani dan da taron dangi na dalilai ta hankali kawai yanzu suka dawo da shi sunna yanzu sun zama uku kuma tare a koda shi. Ka ga rage mu aiki shine amfani in ka saurara kai ma wanda yake da shubuha ka cakko shi ka kawo ba mun kai wa aikin ba wannan maye wannan maye iya karfin ka ka gudu ka kamo ka kawo wallahi da ka sa dan tarika guda ɗaya a musulunci ya dawo sunna kan daidai ya fiya baka duniya kaf Allah a lahira to Allah ya amsa mana gaba daya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh